A ranar Juma'an nan 18 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 mahalarta taron makon haɗin kai na bana da aka gabatar a birnin Tehran a jamhuriyar Musulunci ta Iran suka sami damar ganawa da jagoran juyi hali na Musulunci a ƙasar Ayatollah Uzma Said Ali Khamnai. A lokacin ganawar tasu Ayatullahi sai da Ali Khamenei ya fara ne da taya murna ga ɗaukakin al'ummar musulmi dangane da zagayewar ranar da aka haifi fiyayen halitta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma ɗaya daga cikin jikokinsa Imam Jafar Sadiq alaihi salatu wassalam. Hakanan kuma ya jawo hankulan al'ummar musulmi dangane da abin da ya shafi haɗin kai da kuma zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. kamar dai da kowa sani ne makon haɗin kai wadda ake gabatarwa a kowace shekara sau ɗaya a cikin watan rabiul awwal abu ne wanda marigayi imamu khomeini kaddasallahu sirrahu ya kawwana tun a lokacin yana da rai sannan kuma ya samu karbuwa a tsakanin kasashen musulmi daban-daban na duniya Thank you.